wannan asir nasa yana da kyau sosai da sosai an ce inda hali kowane magidanci yayi shi yasa kasashen larabawa hutunsu alhamis da juma'a ne to ranar alhamis kowane magidanci ta ranar laraba zai je so waɗannan muhawanat in ya siyo su gaba ɗaya sai ajiye washe garin da daddaren lahadi za a dafa ma iyalansa su sha in aka daba hatta albaulu fil firash na yara fitsarin kwancen yara malam abdalla ya ce wallahi ba aljani ba ne matsala na udwi ne to sai aka ce to menene mukhawwanat na farko sai aka ce a nemo batik menene batik ha ha kankana kankana to yanzu kaman kankanan naira ɗari a garin nan ya girman su yake ya kai fadin hannuna a ba wannan na irin na ya kamalan ba kankana mai kyau batik mai kyau wanda kana sha ka san abin da kake sha kamar lahiya ne fa za ka je ka yi lahiya fa ya ka sayi ragon dubu goma sha bakwai ko shekarunsa sun kai ya zama rago? rago? yanka ɗaya ɗari uku? muna faɗan yanka na naira ɗari asalin ja mai kyau nawa a yanka muke fada yanzu muna so muna so mu amfani da hamiya na mutum ɗaya ne to kankana yana da arha a garin nan kenan to kaddara a sai na naira ɗari ana ji na na biyu sai a je a nemo tamrul hindi tamrul hindi tsamiya da tsohon tsamiya da sabon tsamiya wanne fa amfani a jiki ah? sabon tsamiya sinadaransa ba su kone ba sai a samu guda hudu sai a samu danyen citta akwai danyen citta a garin nan ana samun babba guda ɗaya ko sai a samu guda ɗaya sai a je a nemo tafannuwa dunkule guda an samu abu nawa an samu abu guda nawa na farko me aka samu na biyu na uku na hudu na biyar an ce ba a samunsa a garin nan da larabci ana ce masa kurkum bi khafun da turanci ana ce masa turmeric kurkum ko turmeric ana samu? ha? to kurkum yana da tasiri sosai da sosai musamman in mutum yana shan kurkun ma alhalif ko laban suka ce ko ya shekara guda yana da matsala tsakaninsa da iyalinsa yana samun sauki da izinin Allah to ana so a samo kurkum amma kurkum kar ya wuce guda biyar to sai a samo kuma abu biyu shi kuma wannan abun aka ce amfaninsa shine mafi yawan wasu suna samun cuta guda biyu wani tun yana magidanci ko yake saurayi yake da ciwo na UTI Shi ne urinary tract infection wannan ciwo duk alamominsa yana da kaman wacce da muka faɗa ciwon mara zafin fitsari da makamantansu to wannan urinary tract infection yana iya haifar wa ɗa namiji da naqsul haywanatil manawiya a je asibiti wani lokaci a ce bayi da ƙwayoyin halittar da zai aihu shi yasa Abu Marwan al-Andalusi yace ganyen mangoro guda uku da rabin albasa a nika su waje daya a zuba musu ruwan zafi mutum ya sha na sati uku zuwa sati hudu ya sake komawa da izinin Allah da a samu ya zama daidai to sai ka ce wanda yake da wannan matsala za a iya saka ganyen da a yi sa albasa rabi to kan miyan sai a nemo kuma ruwa lita biyu da rabi ya za mu gane ruwa lita biyu da rabi sai a nemo pure water 50 cl guda biyar da wannan idan ka dafa shi in aka dafa shi ya dahu sosai da daddare ana so kafin ka kwanta ka samu kofi guda ka cika cikinka suka ce wannan guda biyar ɗin nan ƙarshe zai dawo guda hudu ne saboda zai ƙone to sai ka samu measurement domin a musulunci akwai measurement an tambayi anas ibn malik me measurement zamanin annabi muhammad ya ce ai manzo Allah shi ya fara kawo mana measurement a magani annabi ya ce duk wanda ya ci ajuwa guda bakwai babu abin da zai same shi measurement ne ko ba measurement ba da dose sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu ya faɗi adadin da wani sahabi zai sha na zuma ana sai ce manzon Allah yakan lissafa adadin wasu shanu tsabar habba ya sa a bakinsa ya sha a matsayin jinya Allah ya warkar da shi to sai ka auna kofin da zai baka 50 cl ya za mu gane kofi na 50 cl ah. idan ka samu wannan kaga ka samu iya adadin abin da za ka sha domin a ka'ida kana zarce ka'idar magani ba za ka samu biyan bukata ba in yi yawa ko yi kaɗan ba biyan bukata to sai a cika kofi iya yadda zai baka roban pure water da daddare awa ɗaya kafin mutum ya kwanta ya sha bayan ya sha sabahan qablal futur kafin ya karya ana so shi ma ya cika jikinsa da kwatankwacin abin da ya sha an shanya ledan fiyota guda nawa biyu sannan sai da rana kafin ya ci abinci ana so ya sha kwatankwacin wannan sai da daddare kafin ya kwanta ya sha an shanya fiyota guda nawa to wannan shine iya adadin abin da ake so mutum ya yi amfani da shi aka ce kuma mutum zai iya shan na sati ɗaya zai iya shan na sati biyu amma daga sati biyu ba a so ya wuce namiji zai sha mace za ta sha to akwai ciwon da irin yankin nan ake samun matsala irin yankin kebbi irin yankin sokoto da sauran yankin su zamfara da katsina har ma da kano sai ka tsallake bauchi sai ka tafi maiduguri da irin waɗannan ciwo ana samu me yasa wani ciwo ne wanda yanayin ciye-ciyen da muke yi a nan shi ke haifar mana kaga dai garin nan dai iya gatan da za a ma da daddare ka sha fura da nono ka kwanta haka ne a gatuwar shinkafa <laughs> furan shinkafa ko sannan na biyu muna cin kifi mu kwanta ko ba ma ce? ga nama musamman wani gari ana ce masa gwandu ga nama to waɗannan ciye-ciye suna haifar da wani ciwo a larabci ana ce masa burodin jinsi turawa suna ce masa uric acid wannan ciwo na uric acid yana da fitinan da hatsarinsa ya kai matsayin da yana taba kula yana iya taba maka koda na farko daga cikin alamansa shine duk lokacin da ka tsaya za ka yi sallah diga diginka ciwo yake maka gwiwa na ciwo kafafu na ciwo naman kafan kanka kwanta so kake a dinga maka danna ana matsa bayan ka an ka sunkuya ya kama za ka zaka ji kaman an dora maka kaya jikinka ya dinga zafi sannan ga kasala da wahala wannan ciwo in yayi nisa a jikin namiji har sha'awa yana rage masa wannan ciwon yayi yawa sai mutum ya ji kaman ma ulsa yake da shi kankanin tafiya sai haki saka ce to duk mutumin da yake jin yana da wannan ciwon kuma in ciwon yayi yawa yana iya hana mutum tafiya Daga duk tsofin mun nan ciwon kafa da gwiwa da suke duk wannan ciwon yake damun su sai aka ce sai a samu ganyen mangoro guda bakwai ganyen mangoro guda bakwai in aka samu guda bakwai za a iya sa masa fiye wata guda biyu in kuma guda goma sha hudu ne sai a sa fiye wata guda biyar Sau da in ka sa guda biyar akwai wadda in ya ji wuta zai ragu ragu wanda zai nan a ciki sai ka cire adadin da kake so sannan mustapha mutawalla ya ce a duniya babu abin da yake warware jiki ya kashe ciwon gwiwa da kafa da ciwon uric acid kamar ganyen mangoro bayan ka sha ka yi wanka da shi ya ce ganyen mangoro allah ya albarkace shi hatta mutumin da yake da tsakuwar koda kidney stone in zai busar da ganyen mangwaro ya ɗauki cokali uku ya zuba a ruwan zafi ya kwana da safe ya sha da yamma ya ce tsakuwar da take kodar ta da fashewa ta da gurguje ta fita a cikin fitsari da izinin Allah ya ce bincike kuma da aka yi ganyen mangwaro tana maganin amradin tanafus in an ce tanafus shine kaga asma tana ciki bronchitis tana ciki pneumonia tana ciki hatta masu allergic in ka tafasa ganyen mangoro ka bayar da safe a sha da yamma asma da nimoniya duk inda yake jikin namiji ko mace Allah na warkar da shi sannan ganyen mangoro yana maganin mutumin da yake fama da matsala na kitse na cholesterol ya masa yawa za a ga mutum yana da tumbi har wahalar da shi yake yi aka ce to in kana so ka rage tumbi dole ka daina cin abinci da daddare ka kwanta kuma dole ka daina shan ruwan sanyi bayan ka ci abinci to sai yi ta shan ganyen mangoro sannan wanda yake so ya rabu da ciwon kafa sai ya kiyaye nan kaidodi guda tara ya rabu da nama ya rabu da kifi ya rabu da hanta ya rabu da koda ya rabu da wake banda kaza banda zabuwa banda baru amma naman rago ma akwai yurik a cikinsa koda akwai yurik a cikinsa to idan mutum ya rage waɗannan abubuwa to da izinin Allah in yana shan ganyen mangoro zai samu sauki sai kuma daga baya ya dawo ya takaita cin kar ya dinga ci yadda zai wahala daga cikin abin da ake so mutum ya kiyaye suka ce duk mutumin da yake so ya yi lafiya ya daina haɗe-haɗen abinci lokacin da zai kwanta kuma da safe in so shi samu kamar yadda mai tibbil badil ya kawo ya ce in so shine samu da safe kar ka karya da komai ka karya da 'ya'yan ganyen itatuwa guda uku aka ce wani ganye ya fi amincewa da shi ya ce ganyen da an yi ittifaki duk cutar da take jikin ɗan adam allah ya mata albarka ana wankewa ba kaman ganyen gwanda ya ce in kana tafasa ganyen kana sha ya ce da safe in ka sha karka ci abinci sai bayan awa guda hata masu matsalan zuciya ko kitse ko matsalan ciwon zuciya an suna tafasa ganyen gwanda suna sha ana samun sauki hata mutanen da suke da cutar diabetes in da su tafasa ganyen gwanda su sha da safe su sha da yamma ana samun sauki sannan mutumin da dakika sannan mutumin da yake fama da hawan jini